Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin rayuwar zamantakewa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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa suwanti da farko muhimman kanunsu. tsohon shugaban kasar tunisia ya yi kira ga al'ummar kasar kan kawo ƙarshen masu juyin mulki tare da hukunta su a kasar tunisia gwamnatin turkiya ta bayyana cewa ba ta buƙatar samun izinin kowa kafin kaddamar da har-haren soji kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda kwamandan dakarun kudus da ke karkashin dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran ya bayyana cewa mahukuntan saudiya kananan karnukan farautar amurka ce a yankin gabas ta tsakiya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan tsohon shugaban kasar tunusiya ya yi kira ga al'ummar tunusiya kan kawo ƙarshen masu juyin mulki tare da hukunta su a kasar tsohon shugaban kasar tunisia musi Marzoki ya bayyana cewa dole ne kawo ƙarshen juyin mulki a tunisia tare da hukunta masu hannu a juyin mulkin gami da dawo da kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 2014 da kuma dawo da haɗin kan ƙasa da ɗaukakar da aka samu a lokacin juyin juhalin kasar wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya a nasu ɓangaren 'yan adawa a tunusiya suna ci gaba da yin kira ga shugaban ƙasar kai sa'id da yayi murabus da kafa gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin ɗaya daga cikin alkalan ƙasar da zai jagoranci tunusiya tare da shirya zaben shugaban ƙasa. gwamnatin somaliya ta sanar da kashe 'yan kungiyar ta'addanci ta al da tara, ciki har da wani babban jagoran kungiyar ma'aikatar watsa labaran kasar somaliya ta sanar da cewa jami'an tsaron somaliya da haɗin gwiwar ƙawancen ƙasa da ƙasa a makon da ya gabata bayan samun bayanan sirri sun kaddamar da munanan hare-hare kan gungun 'yan ta'addan kungiyar al-shababul mujahideen a yankin johai da ke gundumar shabelle a tsakiyar kasar inda suka halaka 'yan ta'adda 79 sanarwar ta kara da cewa cikin waɗanda aka halaka har da ɗaya daga cikin jagororin 'yan ta'addan da ake kira da yusuf jankob ɗan ta'adda mai tsananin hatsari kuma yana ɗaya daga cikin masu janyo jama'a zuwa cikin ƙungiyar sannan sanarwar ta kara da cewa wannan shine sakamakon masu hannu a aiwatar da muggan laifuka musamman kashe-kashen gilla kan al'ummar somaliya Gwamnatin Turkiyya ta bayyana cewa ba ta buƙatar samun izinin kowa kafin ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. a ganawarsa da jaridar kasar italiya a jiya talata ministan tsaron kasar turkiya ulusi akar ya bayyana cewa kasarsa ba ta buƙatar samun izini ko amincewar wani bangare kafin kaddamar da hare-hare kan ƙungiyoyin 'yan ta'addan kurdawa na pkk da ke kasar iraki da na SDP da ke shiyar arewacin kasar siriya halusi ya kara da cewar ƙungiyoyin kurdawan pkk da na sdp suna cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a wajen kungiyar tsaro ta nato da kungiyar tarayyar turai da kuma kasar amurka kawai suna yaudarar duniya ce ta hanyar sunaye daban-daban da suke raɗawa kansu kamar yadda ministan tsaron ƙasar ta turkiya ya fayyace cewar gwamnatin ƙasarsa tana dogaro da doka mai lamba hamsin da 51 ta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ce da ta baiwa ƙasar turkiya haƙƙin kare kanta kotu a ƙasar libya ta yanke hukuncin kisa kan 'yan ƙungiyar ta'addanci ta daesh ko isis kan laifukan aiwatar da kashe-kashen gilla ofishin babban lauyan gwamnatin libya mai shigar da ƙara ya fitar da sanarwar cewa ma'aikatar shari'an ƙasar ta gabatar da 'yan ƙungiyar ta'addanci ta daesh 41 a gaban kotu kan zarge-zarge da suka shafi ayyukan cutar da ƙasa da rusa amincin zamantakewar al'umma ta hanyar tayar da tashe-tashen hankula da amfani da makamai mai a garin saburata da yankunan da suke makwabtaka da garin ofishin babban lauyan gwamnatin libya ya kara da cewa ana zargin 'yan ta'adda goma sha bakwai da hannu a kashe-kashen rayukan mutane hamsin da uku da rusa cibiyoyin gwamnati da kuma azabtar da mutane masu yawa sannan a ƙarshen zaman kotun bayan gudanar da bincike ta tabbatar da samun talatin da uku daga cikinsu da aikata laifuka da ake zargin su don haka ta yanke hukuncin kisa kan goma sha bakwai da zaman ɗaurin rai da rai kan wasu biyu da kuma zaman kurkuku kan wasu goma goma sha hudu na tsawon shekaru mabambanta kwamandan dakarun kudus da ke karkashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran ya bayyana cewa mahukuntan saudiya kananan karnukan farautar amurka ce a yankin gabas ta tsakiya a jawabin da ya gabatar a yayin juyayin cikan shekara guda da shahadan jakadan kasar iran a kasar yemen hassan idris arlo a jiya talata babban kwamandan dakarun kudus da ke karkashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran brigadier general ismail kani ya bayyana cewa mahukuntan saudiya kananan karnukan farautar amurka ce a yankin gabas ta tsakiya don haka babu buƙatar ɗaukan su a matsayin makiya general erlo yana mai fahimci cewar fagen gudanar da gwagwarmaya shine babban fagen tunkarar manya-manyan makiya kuma amurka da turawan yammaci ba mazaje ba ne da suke fitowa fili a kwama da su saboda suna dauke da ruhin matsaurata don haka suke yin babbar hasara a filin daga karshen labarun duniya kenan. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 ni sunusunti zan jagoranci daga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar cin ƙwarya kwaryar gashin kan falasɗinawa ta bayyana cewa babu tsaro da zaman lafiya ga kowa ba tare da kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu ba tana mai gargaɗi kan hatsarin siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zuwa ƙarƙashin jagorancin firayim minista benjamin netanyahu da take son ci gaba da gudanar da bakar siyasar ma mai yankunan falasɗinawa da nuna wariyar al'umma a jawabin da kakakin hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasɗinawa na Nabil abu rudaina ya gabatar a wannan mako ya mayar da martani kan furucin da ya fito daga bakin sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zuwa benjamin netanyahu cewa ba zai yiwu a baiwa falastinawa damar samun 'yancin gashin kai ba ba tare da shugabanci da wanzar da tsaro ba inda abu rudaina ya fayyace cewar matukar ba a baiwa al'ummar falasɗinu haƙƙoƙinta da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata ba to kuwa babu yadda wani mutum zai zai yi tsammanin samun zaman lafiya da tsaro aburu daina yana mai jaddada cewa babu zaman lafiya da zai wanzu matukar ana ci gaba da aiwatar da bakar siyasar mai yankunan falasinawa da nuna musu wariyar al'umma da kuma ɗaukar matakan wuce gona da iri kansu kakakin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasinawa nabil aburu daina yana mai fayyace cewar furucin benjamin netanyahu magana ce da bata da wata kima kuma ƙalubale ce ga ƙudurorin ƙasa da ƙasa musamman ga ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2334 da ya bayyana mame yankunan falasinawa ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da kuma mame yankin gabashin birnin kudus da zai kasance fadar mulkin kasar falasinu da cewa mataki ne da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma bai da halacci hakanan jami'in na falasinawa ya yi nuni da cewa irin wannan furci yana gwada wa duniya ce hakikanin niyyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bujirewa kudurori da dokokin kasa da kasa kuma manuniya ce cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba abokiyar zamar da za a haɗa kai da ita bace da nufin wanzar da zaman lafiya da aiwatar da kudurorin kasa da kasa kamar yadda nabil aburu daina ya jaddada yin kira ga gwamnatin amurka kan ganin ta cika alkawuran da ta ɗauka na ganin an kafa ƙasashe biyu da za su rayu kafaɗa da kafaɗa a falastinu tare da tabbacin ganin an ci gaba da kare wuraren tarihi da suke birnin kudus tun a makon da ya gabata ne a zantawarsa da kafar watsa labaran kasar amurka ta npr benjamin netanyahu ya yi furuci da cewa zaman lafiyan da yake kokarin ganin ya wanzu tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa zai kasance ne akan tubalin baiwa falasinawa haƙƙin gudanar da mulkin kansu amma a halin yanzu babu takamaiman shugabanci a tsakaninsu kuma babu matakan tsaro yana mai da'awar cewa manufarsa ita ce zaman lafiya ɗaya tilo da suke ke bukata wacce take ƙarƙashin kulawarsu tare da wanzuwarsa tun a watan afrilun shekara ta 2014 ce aka dakatar da zaman tattaunawar neman wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin hukumar falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon matsayin haramtacciyar kasar ta isra'ila na rashin amincewa da dakatar da shirin ta na mame yankunan falasinawa ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da kuma yakin sakin falasinawa da suka dade a tsare a gidajen kurkukunta bugu da ƙari a yarjejeniyar da aka cimma tun farkon lamari duniya tana da masaniyar cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba 'yantacciyar ƙasa ba ce iyaka dai wani gungun al'umma ce da take rayuwa a wani yankin ƙasa karkashin shawarar kasar birtaniya da yammacin turai har zuwa lokacin da za a kafa kasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahayoniya kuma dangane da amincewa da haramtacciyar kasar isra'ila a hukumomin kasa da kasa sai da ta ɗauki alkawarin aiwatar da ƙudurorin kasa da kasa musamman amincewa da kafa yantacciyar kasar falastino da haƙƙin falasinawa 'yan gudun hijira na komawa kasar su ta gado sakamakon haka mahukuntan falasinawa suke jaddada yin kira ga ƙungiyoyi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya cewa idan har gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙi biyayya da kuma ci gaba da bijirewa waɗannan ƙudurori biyu to lalle a ɗauki matakan ƙaƙaba mata takunkumai masu tsauri da kuma dakatar da kasancewarta memba a hukumomin ƙasa da ƙasa a nashi bangaren firaministan hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa muhammad shatayi ya buƙaci ƙungiyar tarayyar turai da ta ɗauki mataki mai tsauri da nufin ƙalubalantar sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zuwa ƙarƙashin jagorancin firaminista benjamin netanyahu dangane da tsaurin ra'ayinta musamman a fagen sarayar da haƙoƙin al'ummar falastinu yana mai jaddada cewa matuƙar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka nuna rauninsu wajen takawa gwamnatin haramtacciyar fitacciyar kasar isra'ila burki to hakan yana nufin karfafa ta ce akan ci gaba da aiwatar da munanan manufofinta kan falasinawa a jawabin da ya gabatar a yayin zaman taron tattaunawa tsakanin falasinawa da kasashen yammacin turai a ƙarshen makon da ya gabata a garin ramallah zaman taron da ya hada da jakadun kasashen yammacin turai da wakilan ƙananan ofisoshin kasashen inda muhammad shatayi ya jaddada cewa shirin kalubalantar sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila mai zuwa ƙarƙashin jagorancin firaminista benjamin netanyahu ya zama dole domin gwamnati ce da take matsayin barazana ga ci gaba da samuwar al'ummar falastinu da kuma batun kafa 'yantacciyar kasar ta falastinu akan iyakar da ƙudurorin ƙasa da ƙasa suka shata baya ga sauran haƙoƙin falasinawa a fagen rayuwa da take nufin sarayar da su Shatayi yana mai fayyace cewar sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila za ta zo da wani sabon tsari ne da zai canza dukkanin tsare-tsaren siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila zuwa ga matsayin ƙarin ɗaukan matakan wuce gona da iri da kuma kunna wutar tashe-tashen hankula. Firaministan hukumar Falasɗinawa Muhammad Shatai ya kara da bayyana cewa suna bukatar ganin ƙungiyar tarayyar Turai ta hanzarta ɗaukar matakan kare haƙoƙin Falasɗinawa musamman ganin an kai ga kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu tare da ƙalubalantar dukkanin makirce-makircen gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila musamman na ganin ta kawo cikas wajen cika alƙawuran da aka ɗauka. A nashi ɓangaren dangane da batun kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu a jawabin da ya gabatar a gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya a wannan shekara shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas ya jaddada cewa majalisar ɗinkin duniya tare da hukumomi daban-daban da suke ta sun fitar da ƙudurori masu tarin yawa da suka shafi falasɗinu amma babu ko da ɗaya daga cikinsu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar misalin ƙuduri mai lamba 754 da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar ko kuma kuduri mai lamba 97 da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar hakanan kuduri mai lamba 96 da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar sakamakon haka shugaban hukumar falastinawa ke cewa yana gabatar da buƙatar al'ummar falasɗinu a hukumance ga hukumomin majalisar ɗinkin duniya a matsayinsu na hukumomi masu halarci da kima a fagen gudanar da harkokin ƙasa da ƙasa da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an aiwatar da ƙudiri mai lamba 181 na babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda ya fitar tun a shekara ta 1947 da ke jaddada tushen kafa a ƙasar palestinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila hakanan aiwatar da ƙuduri mai lamba 194 da ya jaddada yin kira kan haƙƙin Falastinawa 'yan gudun hijira na komawa ƙasarsu ta gado yana mai fayyace cewar hakika kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya zartar da kudurori bayyanannu waɗanda aiwatar da su za su wanzar da zaman lafiya da sulhu kuma ƙudurinsa na baya-bayan nan shine ƙuduri mai lamba 2334 sannan tabbas aikin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya bai taƙaita kawai a fagen fitar da ƙudurori ba amma dole ne ya ɗauki matakan ganin an aiwatar da su saboda ba abu ne da duniya za ta amince da shi ba ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kasance yana aiki akan wasu ƙasashe amma ba ya aiki akan wasu ƙasashen na daban saboda hakan yana matsayin siyasar munafinci ta nuna fuska biyu sannan idan har kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nuna gazawa a fagen gudanar da haƙƙin da ya rataye a wuyarsa to lalle akwai rawar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai ɗauka a matsayinsa mai wakiltar dukkanin duniya a nashi kira ga kungiyar tarayyar turai a yayin ziyarar da ya kai zuwa kasar romania a watannin baya-bayan nan a ganawarsa da shugaban kasar klaus lohannis a fadar mulkin kasar shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya jaddada cewa ba zai taɓa yiwuwa a ci gaba da tafiya a halin da ake ciki ba na yin biris da haƙoƙin falasinawa musamman haƙƙin kafa a ƙasar falasɗinu mai cikakkiyar 'yancin kai don don haka falasinawa za su ci gaba da tuntubar bangarori da nufin samun goyon bayan ƙasa da ƙasa don samar da tsare-tsare da suka dace da nufin hana bullar matsalar taɓarɓarewar al'amura tun kafin lokaci ya ƙure saboda rushewar shirin samar da ƙasashe biyu na falasinu da na yahudawan sahaminiya da za su rayu kafaɗa da kafaɗa za ta sanya a samu bullar zaɓuka biyu masu yar sha'ani da sarƙaƙiya a cewarsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare.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 kamar kullum Hassan barka ne ke muku marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio Tehran. Kira na da nake son yi a nan wannan wurin a kira na musamman ya kamata a ce a shugabanninmu na kasashen Afirka sun kawo karshen a yawon cin rani da mutanen mu ke yi suna mutuwa a cikin mota ne a ƙasa ne a cikin jirgi ne. A ya kamata a ce shugabanninmu sun tashi tsaye sun kawo karshen wannan matsala domin ba komi ke kawo kawo yawon cin rani ba illa kawai talauci ne da ya mana dan muhuhun goro a kasashen mu na Afirka. A nagode Ahmed Laden Gerkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina muku barka da wannan lokaci. Da farko ina mai gabatar da kaina mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusan lokal gamin magami. Ina so ku bani dama domin na mika sakon ta zuwa ga al'ummar garin mutunji da malele da ruwan tofa da 'yan sawayu da 'yan tumaki bisa rasa 'yan uwanmu da muka yi sanadiyar wani atakin da 'yan bandit suka kai wani inda ya ɗauki dogon lokaci ana fafata faɗa da su har tsawon kwana uku ana fafata faɗa da wa'annan 'yan ta'adda wanda ya sanadiyar raso al'umma da dama muna roƙon ubangiji allah ya ji kan wa'anda suka rasa rayukansu allah an shi shahada su allah ya gafarta musu allah ya ba su rahama kuma wa'anda ba su da wani suka samu raunuka ya ubangiji allah ka ba su lafiya allah ka ba ƙasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali allah ka kawo mana ƙarshen wannan zub da jini muke fama da shi shi mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokacin nan magani radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaban na fada mazajen daga nyamai nijar to gwamnan jiha na difa ya kamata ita kazantsa akwai baƙi ko na ina suna zauwa yadda za a fara a lahiya allah ya sa ya kare lahiya kuma allah ya kare kasanmu ya kare cikin jihanmu na diho gaba ɗayan yadda baki suka zo lahiya allah ya sa aiko a lahiya a kare lahiya allah ya kare sunana muhammadu ɗan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai injiya. Assalamu alaikum o BOH gidan radio mai albarka ina muku fatan alkhairi a daidai wani lokaci. A hakikanin gaskiya ne lokacin ne game da yan uwana matasa namu na kasar mu ta Najeriya baki daya saboda a har kullun dai siyasa tana da karkartowa. Dan Allah yan uwana matasa kada su kuskura a yi amfani da tunanin su a juya musu tunani a yi amfani da su wajen yin ta'addanci waɗanda ba su ji ba ba su gani ba su faɗa su da sara domin su waɗannan shugabanni masu irin wannan hali so daga nan ma kamata mu yi wa kanmu tunani mai kyau masancewa to wa'annan lallai tabbas ba shugabanni ne na ku zo ku gani ba bi ma'ana ba shugabanni ne na gari ba da shugaba na gari baya fatan ya hasa da wata fitina a tsakanin talakawansa to kaga duk mutumin da ya wannan tabbas ya kamata kai a matsayinka na matashi mai hankali kasancewa. san cewa eh, wannan bai zo muku da alkhairi ba to haza wassalam ku huta lafiya mai magana jibrin mai sai da mai da ke garin bunga daga jihar Bauchin Najeriya Assalamu alaikum sashen wasu nan radio VOH radio Iran mai albarka kuna tare mai sauran kunya da kullum Benzema da ke nan a garin jamhuriyar nijar Gaskiya dai abin da ke kawo wata bakin haure abu ne kai tsaye ne. Na farko zana cewa rashin shugabanni masu tosiya matalakawa yana kawo wannan abun. Na biyu kuma kamar ƙasa an ana yawaita ta'addanci abin da yana kawo wannan abun. Abin da zamu jawo hankulan talakawa don Allah a rinka yin hakuri. komai yana wucewa a tsaya a kai zuciya nesa a ci gaba da addu'a Allah kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma na yau da kullum don zema kenan da kenan a gares jamhuriyar niger fatan alheri zuwa gare ku. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan aligamar na so ku da dama da jinjinawa a hukumar Yizba da ke jihar Kanan Daban Najeriya to mu lalle muna jinjina musu bisa namijin kokari da suke yi ba dare ba rana wajen ganin sun tsabtace ce mana jihar mu ta kano baki daya to za haka ne ma muke kira da gwamnatin jihar kano da ta allah ta mashe su a ma'ana albashin dindindin ma'ana ta musu kofa domin a hukumar yizba tana aiki matuƙa gaya domin ta hanyar ta an samu dakatar da shigowa da kayan maye da kuma masu fasa kwauri na miyagun kwayoyi da shauran abubuwa don haka muke kira da gwamnati da allah ta taimaka ta maishe su na dindindin ma'ana a musu ofa su zama aikinsu ba sauka to na ku gani launa ali game da fatan za ku tashi lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio hausa biyu voh muke zuwa muku malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH muryar Musulunci. Da farko kuna tare da memba daga kungiyar muryar matasan lahiya Afirka a ɗabi mai kwamfuta mai yama lokal gannan Kebis ta Najeriya. To hakika kamata yi a ce an rinka amfani da gudanar da yakin neman zaɓe tare da alkalai manya waɗanda yake su saurari duk wani alkawalla da 'yan takarkaru kewa talakawa a lokacin yakin neman zaɓe wanda yake a sa cikin kundin tsarin mulkin najeriya wanda duk ya yi alkawali idan allah ya bashi nasarar zaɓe idan da yawa talaka wa'annan alkawalla da ya ba ko kuma cika musu alkawallansu su to yana da dama a garzaya da hi kotu inda kotu ita ma don gani da ido ta na wa'annan alkawalla domin a hukunta kowane ne da fatar allah ya ba mu shugabanni na gari suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya memba daga ƙungiyar muryar matasan lahiya afirka Assalamu alaikum Hausa BOHET mai magana Muhammadu Lawal Loyi garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau zan yi ra'ayi ne dangane da kasar mu ta Nijar da ta cika shekara 64 da samun 'yancin kai. To alhamdulillah Allah Ubangiji ya karo wasu shekarun masu albarka kuma zan yi amfani da wannan dama wajen wata sallah da ke yi wato 18 Disambar a duk irin wannan rana in ta zagayen da ake yi a biranen Nijar to ya kamata su ma karkara a zanki kulawa da su irin wannan lokaci in ya zo ya kamata su ma karkara a rika zaɓar gariruwa na karkara ana musu hisani ana kyautata karkara ana musu abubuwa na more rayuwa wannan shine ra'ayi na radio boh mai magana muhammadu lawal loye garin matsin kai jihar da magaram nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum BOA ta Hausa murya jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da mamman Sani Dangacin wajen da ake kira da Big ba da Erogan da Mugaram Jamhuriyar Nijar. To yau za mu lokaci ne kan kokowa na za a zafi ranar Asabar mai zama. Muna kira da kiyaye wajen yin gyare wajen yin kare kira masu yana yawa yana tsaye da ya kamata dai a hukumomi su ɗauki matakin Allah ba mai rabu Allah muna fatan kuma da magaram san ta yi a zo gani ba irin na bara ba abin da ta yi ji daɗi a bara ta tashi lafiya. to marilla saboda yanayin lokacin da muke da shi ina kuma da haka ne ma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma sai shirin mana rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura da shafi rayuwa ta zamantakewa kamar yadda muka sani ne maganganu masu yawa akan yanayin rayuwa ta zamantakewa sannan muka bijiro da wasu abubuwa waɗanda suke su ne tushe a cikin al'amura na rayuwa ta zamantakewa a inda muka fara bayani dangane da al'amura na iyali zamantakewa ta iyali rayuwa ta iyali yadda ma ake ainihin ƙoƙarin kafa iyalin kansa idan ba manta ba a shirye-shiryen da suka gabata hatta hadisai mun bujiro da su daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam kan yadda ake zaben abokin zama ko abokiyar zama wadda su ne miji da mata bayan an yi aure su ne tushe na samar da iyali wannan iyalin su ne za su kasance sun zama tushe na samar da al'umma su kuma to kaga an samu al'umma aka samu rayuwa wacce take managarciya rayuwa ta cuɗanni in cuɗe ka to wannan rayuwar wadda za a yi ta tsakanin al'umma wanda kuma tushen wannan al'umma ɗin iyali su ne tushe to shine maka yi wani tsokaci aka yi ta yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya mana ishara akan abokan zama yadda mutum zai kasance ya zaɓi abokiyar zama musamman mata saboda mun yi ishara a wancan lokaci cewa su ne tarbiyya ta 'ya'ya tafi zama a tattare da su shi namiji ya tafi neman abinci iyaye mata su ne suke tattare da iyaye da yayansu a cikin gida to shi ne dalilin da ya sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan ishara amma mun yi wani tsokaci cewa duk da cewa rasulullah ya yi mana tsokaci akan mu buɗin nan in mun tashi mu nemi abokiyar zama ma'abuciya addini to mun ce ba fa korin shi namiji ake wa wannan magana ba ita ma macen in ta tashi neman abin da ko kuma abokin zama to shi ma wanda za ta zaɓa ɗin shi ma ya zama abokin addini wannan wani abu ne wanda yake a bisa ɗabi'a in aka samu wannan to za a samu tarbiyya cikakkiya ga 'ya'ya kuma za ka ga cewa al'umma ta zama nagarci al'umma to kuma sai rayuwa ta zamantakewa daga cikin wannan iyali din hatta a unguwa hatta a cikin gari balle kuma al'umman baki ɗaya a ko'ina cikin duniya sai ta zama nagarcin al'umma sai a ɗora rayuwa rayuwa ta zamantakewa wacce addini yake so wadda allah subhanahu ta'ala ya umarni a bita. to wannan dangane da al'amura na iyali mun yi maganganu masu yawa har muka bijiro da bangare na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci shine abokai domin babu yadda za ka yi ka rayu babu abokai to in ku za a yi rayuwa rayuwa wacce take managarciya to su ɗin ma sai ka tantance suwaye abokanka suwaye kuke zama tare ne ne waɗanda za ka ɗauka abokan shawarwarinka a cikin rayuwa domin wannan irin rayuwar wadda za ka ga cewa wannan aboki aboki ne wanda ake rayuwa da shi mun yi ishara akan wani abu wanda muka kawo hatta dangane da irin wanda za ka ce ba daɗi ne gare ka to irin wannan idan ba akan wani abu na doron addini da wani abu na shirya aka ɗora wannan abotaka ba to a cikin wani shiri da ya gabata mun yi ishara akan cewa ranar kiyama na dama mutum zai yi zai kasance yana neman nisantuwa daga wannan abokin nasa wanda a duniya ba daɗinsa ne ba abin da yake raba su sai watakila ko lokacin bacci kowa ya kama hanya ya tafi gidansu irin wannan abotaka ɗin to mun yi ishara akan cewa ranar kiyama za ta zame wa mutum abin ban takaici abin nadama in dai ba a dora ta akan doro na addini ba ba a dora ta akan al'amura na akhlak ba ba a dora ta akan zamantakewa wadda addini na musulunci ya shirya da mutane a kai ba to karshen irin wannan ta kaɗin na dama saboda haka kenan abin da muke kokari mu nuna dangane da waɗannan tushe guda biyu da muka bujiro da su shine cewa iyali da abokai a kowane lokaci dan adam ya duba rayuwarsa zai ga cewa rayuwarsa ba ta bato ficewa daga wannan tsari domin in ka fito daga gida dai to fi labu da zaka je ko dai kasuwa ne ko kuma makaranta ce ko kuma wajen aiki ne ko ma dai ina zaka je kana cuɗanya ne da wasu jama'a waɗannan jama'ar da kake cuɗanya da su tunda an ce abokai ba ana nufin abokai dole sai sun zama badaɗai ba badaɗi shine wanda kowane lokaci samimi ne tare kuke za ka bijiro masa da matsalolinka shi ma bijiro maka da nasa irin kun zama kud da kud kamar yadda bahaushe yake faɗa ba lalle ne kowa da kowa ya zama haka ba akwai nau'i nau'i na abotaka akwai abotaka ta wajen aiki su ma abokai ne waɗanda kuke tare da shi da su kuna aiki tare da su akwai abotaka ta makaranta 'yan ajinku ne ko kuma 'yan ma makarantar ku ne gaba ɗaya za a haɗu a wasu wurare za a tattuna da juna za a yi hira da juna to irin wannan alaƙa ɗin rayuwa ce ake ta zamantakewa a makaranta to irin waɗannan rayuwar ko kuma a wajen aiki su ma ko kuma irin a kasuwanni ko kuma a ko'ina kai hatta ma wanda kuke tafiya a mota daga wani gari zuwa wani gari ko kuma daga wani guri zuwa wani guri ko a irin a daidaita sahudin nan kama ga mutanen da suke rayuwa a gurare na arewacin najeriya misali sukan hau irin keke na ake cewa da turanci ko to irin waɗannan rayuwar ko a ina kake da jama'a wannan nau'i ne na abotaka domin ba wani abu da zai iya bijirowa dangane da irin wannan alaƙa tsakaninka da waɗannan mutane ko a wajen aiki ko a karatu ko aina ne illa kasancewar kuna yin wani abu na cuɗanni in cuɗe ka ko dai kai a cikin maganganunka gare shi ka amfanar da shi ko kuma shi a maganganunsa gare ka kai yi amfanar da kai to a kowane lokaci amfanuwar juna ake to rayuwar zamantakewa haka take ta cewa ana yin cuɗan in cuɗe ka to a irin wanda zaka zaɓa har su kasance a kowane lokaci an fi ganin ku tare ko fi tattauna al'amura tare to kaga wannan su ne ake zama intimacy faru ko kuma a zama da kudin nan ta yadda za a iya kasancewa an amintu da juna to irin wannan idan ba a ɗora wannan alaƙar a bisa wata wato wata matashiya ko wani tushe na addini da akhlaq da duban abin da zai zo ya dawo da kuma ganin cewa wani manfa'a ta ɓangaren tarbiyya da gina ruhi nake samu a bisa tafiyata da wannan abotakata da wannan haka ma wancan shi ma ya ce to wani amfani nake samu ta bangaren gina ruhina da tabbatar da addinina da karfafa ni akan bin Allah bisa alakata da wannan ko wancan to um, idan mutum baya irin wannan to yana sarayar da irin wannan rayuwar ta zamantakewa da sauran al'umma da ke tare da su abokai a wajen aiki ne a kasuwa ne a cikin tafiya ne a cikin ainihin mota ne a ko'ina irin waɗannan ka dinga kula da me kake cewa daga bakinka wane irin mu'amala kuke tare da su sannan wane irin amfani kake samu amma karka gina wannan amfanin ya zama amfani na samun wasu abubuwa na material life ko wanda za ka sa aljihu ko kuma ka je ka samu wani abu wanda zai kasance wani abu ne na duniya kurin ko da ko za ka sarayar da gina ruhinka ko kuma ta taƙawanka ko kuma kusancin ka ga Allah subhanahu ta'ala yi alaƙa da wani wanda ka da shi zai sarayar maka da wannan kyakkyawar alaka ɗin da ubangijinka da kuma addininka irin wannan rayuwar ta zamantakewa rayuwa ce ta zamantakewa ta abotaka da aka gina ta akan tushe wanda yake marar azanci matukan mutum zai sa ka wajen ɗabi'anka wajen akhlaƙinka ɗinka wajen tarbiyyanka wajen addininka wajen kusancinka da Allah ya zama na rayuwarka ta zamantakewa ta yi ƙasa saboda kurin wani abu da kake samu na manfa'a ta duniya amfanin duniya ko da kwa miliyan nawa zai dinga baka amma yana sarayar da alakanka da Allah yana nisantar da kai da alakanka da addini to irin wannan rayuwar zamantakewar da abokai ba abokai ne na gari ba ba abokai ne na kirki ba ba abokai ne na azo azo na tare da su a dinga ainihin kai kawo tare da juna ba wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmanci a cikin al'amura na zamantakewa rayuwar zamantakewa managarciya shine wanda za ka zaɓi wanda za ku zauna zama na haƙiƙa zama na cuɗanni in cuɗe ka wajen taimakekeniya bisa gina ruhi da ainihin kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ga shi mun ɗauko bayani amma an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin mai karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne akan batun wasannin ƙwallon ƙafa na cin kofin duniya da aka yi a ƙasar qatar da kuma aka kawo ƙarshe da ƙasar argentina ta zama zakara za mu yi dubi ne a kan yadda waɗannan wasanni suka haɗa kan ƙasashe da dama na afirka musamman ma dai na larabawa da ke arewacin afirka da dunkulewa waje ɗaya domin wato nuna goyon bayan su ga ƙasar maroko wacce ta isa wurin da ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen larabawa ko na afirka ma bai taɓa isa ba ya zuwa yanzu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. daga lokacin da aka sanar da cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar morocco ta samu galaba da ta kai ta wani mataki da a baya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙasashen nahiyar afirka da larabawa bai taɓa isa ba wannan ya jefa al'ummar nahiyar afirka musamman ma dai a arewacinta cikin farin ciki na bai ɗaya murna ce ta tsallake kan iyakoki na ƙasa da ƙasa da 'yan mulkin mallaka suka shata sannan kuma ta tsallake bambanci da ke tsakaninsu na siyasa tsakanin gwamnatocin waɗannan ƙasashe da saɓanin da ke tsakaninsu daga birnin doha zuwa rabat daga alkahira zuwa dakar da jakarta da istanbul duk an yi murna saboda nasarar da maroko ta samu da ya samu kungiyar kwallon kafa ta wata ƙasa daga cikin ƙasashen da falasɗinawa da yahudawa suka yi tarayya wajen murnar samun nasarar ta kamar yadda haka ta faru da ƙasar maroko da akwai dubban yahudawa 'yan asalin maroko da suke a haramtaccen ƙasar isra'ila saboda haka sun shiga cikin masu murna a kan nasarar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta maroko ta samu a ƙasar ƙatar. bayan da kungiyar wasan kwallon kafa ta kasar morocco ta samu galaba a kan takwarar ta kasar spain mutanen ƙasar algeria suka isa bakin iyaka ƙasar tasu wato tsakanin morocco da kuma algeria a garin sa'idiya suna ta murna da bukukuwa suna ta 'yan uwansu na ƙasar morocco murna can ma ɗaya ɓangaren iyakan an yi don inda al'ummun waɗannan ƙasashen suka rika ɗaga tutocin ƙasashensu da yin murna akan wannan nasara da aka samu an ɗaga tutocin ƙasashen biyu akan iyaka an kuma yi guda da kaɗe-kaɗe da raye-raye wani abu da ya kamata a yi ishara da shi anan nan shine cewa iyakokin ƙasashen biyu sun daɗe a kulle saboda saɓani na siyasa da ke tsakanin ƙasar Morocco da kuma ƙasar Algeria. Daga cikin muhimman abubuwan da suka haddasa wannan saɓani dai da akwai da kowace ƙasa take kallon yankin nan na yammacin Sahara. Yankin yammacin Sahara wanda Morocco take cewa yana ƙarƙashin ƙasarta Algeria tana son ganin an baiwa 'yan wannan yanki damar su ayyana makomarsu. hakanan kuma zargin da maroko ta taɓa yi wa ƙasa algeria da cewa jami'an liƙin asiranta ne suka tashi wani bom da ya tashi a hotel ɗin atlantic asni a garin marrakesh a shekara ta 1994 daga wancan lokacin ne fa aka kulle iyaka tsakanin waɗannan ƙasashen ya zama na babu kai da komowa a tsakaninsu to baya ga kasantuwar abin da ya faru a matsayin wata manuniya ta haɗin kai da ke tsakanin al'umman ƙasashen biyu hakanan kuma mayar da ƙwaryar biki ce ga al'ummar algeria suka yi wa morocco domin a shekara ta 2019 da algeria din ta ɗauki kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka al'ummar ƙasar morocco sun tsaya akan wannan iyakar dai suka cincirundo ɗauke da tutocin algeria suna taya ta murna an yi bukukuwa a wancan lokacin irin wanda aka yi a wannan lokacin da algeria ta ga cewa morocco ta samu nasara a dauha Abinda ya kara wannan bikin zaki fiye da na baya shine ya zo ne bayan gushewar shekara ɗaya da watanni da algeria ta sanar da yanke alakar diplomasiya da ƙasar morocco baki ɗaya a farkon wasan dai na ƙasar qatar na cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya an rika nuna wasu fayafayen bidiyo a cikin hanyoyin sadarwa na sada zumunta da aka nuna mazauna birnin algiers suna nuna halin ko da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta morocco an nuna da suka mai da hankali da damuwa a kan sauran kasashen larabawan da suke cikin wannan gasa ta cin kofin duniya kamar ita kanta ƙatar mai masaukin baƙi da ƙasar saudiya da ita ma ta yi rawa gani sai kuma ƙasar tunisia to sai dai ba a je ko ina bai fito fili cewa waɗannan faifayen bidiyo ɗin harka ce ta siyasa da aka shigar da ita a cikin harkar wasannin domin ba a daɗe ba da marokon ta fara nausawa ta aka fara nuna mutanen algeria suna nuna farin ciki da murna aka sun yadda aka nuna da farko ɗakunan da ake kallon wasannin ƙwallon ƙafa a cikin birane da dama na algeria sun cika da mutanen da suke nuna goyon bayansu ga Morocco kuma ma suna ɗauke da tutatta. Haka da mutanen Algeria mazauna ƙasashe daban-daban na Turai da haɗa da Faransa. An rika nuna yadda suke nuna goyon bayansu ga makwabciyar tasu. A can ƙasar Tunisia ma, titunan ƙasar sun cika da masu nuna goyon baya ga Morocco. Ga misali a birnin Tunis, akan titin nan shahararre na Habib Bourguiba. dubban masu kallon kwallon su rika fitowa kan tituna dauke da tutocin kasarsu da kuma ta morocco suna nuna murna a duk lokacin da morocco ta yi wasa musamman ma dai bayan da ta samu galaba a kan kasar spain don haka za a iya cewa abin da ya faru a lokacin waɗannan wasannin na gasar cin kofin duniya a ƙasar qatar ya nuna cewa 'yan siyasa suna cikin wani wato ɗaki daban al'ummar ƙasar kuma suna wani wuri daban domin saɓanin da ke tsakanin 'yan siyasa waɗannan ƙasashen ya ruguje a filin ƙwallon ƙafa da al'ummun ƙasashen suka haɗa da nuna cewa su al'umma guda ce ba tare da wani bambanci ko kuma saɓani na siyasa ba domin dama abubuwan da suka hada su sun fi waɗanda suka raba su yawa sun haɗu a kan tarihi mai tsawo sun haɗu a kan harshe sun haɗu a kan al'ada sannan kuma sun haɗu a kan addini don haka saɓani na siyasa ya kamata a ce ya kau to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙarancin lokaci a fitowa ta gaba za mu sane daga inda muka tsaya inda za mu dubi a kan tarihin shigar da siyasa ko kuma yadda siyasa ta taka rawa a cikin kwallon kafa a wannan yanki na arewacin afirka da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga yata ku shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Tattalin maka kawo ƙarshen shirin nan baki da amma da kimar sauran lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara tsohon shugaban kasar tunusiya ya yi kira ga al'ummar tunusiya kan kawo ƙarshen masu juyin mulki tare da hukunta su a kasar tsohon shugaban kasar tunisia musi Marzoki ya bayyana cewa dole ne kawo ƙarshen juyin mulki a tunisia tare da hukunta masu hannu a juyin mulkin gami da dawo da kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 2014 da kuma dawo da haɗin kan ƙasa da ɗaukakar da aka samu a lokacin juyin juhalin kasar wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya a nasu bangaren 'yan adawa a tunusiya suna ci gaba da yin kira ga shugaban kasar kai sa'id da ya yi murabus da kafa gwamnatin wucin gadi karkashin ɗaya daga cikin alkalan kasar da zai jagoranci tunusiya tare da shirya zaben shugaban kasa gwamnatin somaliya ta sanar da kashe 'yan kungiyar ta'addanci ta al da tara, ciki har da wani babban jagoran kungiyar ma'aikatar watsa labaran kasar somaliya ta sanar da cewa jami'an tsaron somaliya da haɗin gwiwar ƙawancen ƙasa da ƙasa a makon da ya gabata bayan samun bayanan sirri sun kaddamar da munanan hare-hare kan gungun 'yan ta'addan kungiyar al-shabab mujahidin a yankin johai da ke gundumar shabelle a tsakiyar kasar inda suka hala tsallaka 'yan ta'adda 79 sanarwar ta kara da cewa cikin waɗanda aka halaka har da ɗaya daga cikin jagororin 'yan ta'addan da ake kira da yusuf jankob ɗan ta'adda mai tsananin hatsari kuma yana ɗaya daga cikin masu janyo jama'a zuwa cikin ƙungiyar sannan sanarwar ta kara da cewa wannan shine sakamakon masu hannu a aiwatar da muggan laifuka musamman kashe-kashen gilla kan al'ummar somaliya Gwamnatin turkiya ta bayyana cewa ba ta bukatar samun izinin kowa kafin kaddamar da hare-haren soji kan kungiyoyin 'yan ta'adda. To da wannan za mu karkare sai Allah kama can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.